الذي أنزل الفرقان على ربه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي في الحج جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تلوك الحب لك أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك امر الله يؤتي لمن صلى الثواب كثيرا اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم muna biyu ga watan ramadan hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya da Shatara da watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida inda muke gabatar da ko kuma fara gabatar da tafsiri a wannan masallaci masjidin rahama a kuma wannan wata na ramadan watan rahama muna roƙon allah mu da kuɗin sarki ke mana rahama inda za mu ɗora daga inda muka biyo da tafsirin alkur'ani tun daga farko har muka zo suratul ma'ida za mu tashi a aya ta tamanin da takwas ne muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa Ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da Abin abinda aka ce mu yi a cikin wannan littafi Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ta'ala ka ba mu ikon bari duk abin da aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama Allah ka haɗa mu da shi duniya da lafiya. abinda aka faɗa na azaba muna roƙon Allah ta'ala ka nisanta mu da shi Allah ka ba mu ikon yin aiki da wannan littafi Allah ka sa kada da za mu karanta ya zama hujja ainihin wato akan mu ba hujja gare mu ba da haka za mu tashi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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله تعالى يتلاه يؤاخذكم الله Allah ba zai kama ku ba ya muku uba billahu fi aymanikum saboda yasasshiyar rantsuwa da kuke walakin sai dai wa akhidukum Allah zai kama ku ya muku ba bima aqattumul aymana da abin da zuciyar ku ta kulla rantsuwa a kansa idan mutum yayi rantsuwa zai warware rantsuwar Allah ta'ala sai to fa yadda zai yi kankare abin ya gyara matsalar shi ne ita'amu ciyar da asharat masaki miskine guda goma min ausati daga mafi tsada ko tsakatsakiyar ma abinda a ahalikum kuke ciyar da iyalanku aw kiswatuhum ko kuke dinka musu tufafi hari na radaba ko kuma mutum ya kyanta baiwa faman lam yajid duk mutumin da bai samu dama ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba to fa siyama ta ayyamin wajibi ne azumin kwanaki guda uku zalika wannan hukuncin da ya zo daga wajen Allah shi shine faro da aimani ko kamfarar rantsuwan ku a halaftum idan kuka yi rantsuwa da Allah wa zo ku kiyaye ku yi taka tsantsan da aimanin ku rantsuwa kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tashkuruna dan ku gode ma Allah akan ni'imomin da ya muku bauta mai shi kadai kar ku hada shi da kuwa Allah madaukakin sarki da ya ce la yu'akhidukum Allah Allah ba zai taba kama ku ba wannan lafin lafi na ya ghayra amika me yasa ya zama tola na ya kai wa amila saboda ba ta yin jazma wa fiye murari da aka sai ya zama cewa afi fi'ilun ne mudari'un marfu'un lil ghaib mabni lil ma'lum متصرف صحيح محمود الثاني رباعي مزيد بحرف الالف والياء مما فاعل يفاعل مفاعله وفعالا da aka ce zamanto wato asalin daga akazari da aka ce zamanto layu afiru kumbin domirin ne fi ma'alin da shi makulun bihi mugaddam Allah ce zamanto fa'ilun mu'akkar ne sannan bayan kasancewarsa fa'ilun mu'akkar ne sai zamanto lafzi dalala ismul lizzati اسم للذات الآلية المنفرد بالألوهية الواجب المأخوذ بالحق الجامع لمآن صفات الله الكاملة مرهون وعلامة ربه الضمة ربات الأرض على آخره ذاك وأن الجملة لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم wato la mahalla laha istighnafiya sabon zance ne Allah madaukakin sarki yake bare da haka sai zamanto wannan abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce la yu'aqidukum Allah Allah ba zai taɓa kama kuwa da yasushiyar rantsuwa allagau in an ce allagau fil yamni shine as-saqit alladhi la yata'allaqu bihi hukm ya sashen abin da ba shi da rafiwa da wani hukunci wa inda na an yi halifa ala shi shine mutum ya rantsuwa a kan wani abu ya zannu annahu kadhalika yana tsammanin abin haka yake ka kadhalika kuma abin ba kaman yadda yake zato ba wa huwa wannan shine magaran bujari, wasu suka ce shi ne. kanu ya halifuna ko halaku sun kasance sun sahabban annabi sun yi rantsuwa ala tahrimin tayyibat ala ban annahu qurba a ayoyin da suka gabata a baya dalilin da yasa Allah ya ce hasa la ba ta ma ahalla Allah lakum kakku halatta kakku haramta wa kanku abinda Allah ya haramta mu sun zaci wasu ababe da yake halal ne a gurin su haram ne sai su kai rantsuwa suka halatta haramta wa kansu sai Allah ya ce musu kada su haka lokacin da wannan hanin ya sauka sai suka ce to yaya za mu da rantsuwar da muka yi sai wannan ayar ta sauka sai Allah ya ce musu la yu'akhidukum Allah Allah ba zai taba kama kuma billahu fi aymani wannan magana cewa mutum ya rantsuwa yana zaton abu haka yake kuma daga baya ta bayyana abun ba haka yake ba wannan yana cikin nau'i na abin da malamai suke kira da rantsuwa da na gau Tana wucewa ta guri kullum doki ne ka sani a iya saninka ana ɗaurewa ka wuce kafin ka je ka dawo sai aka ɗauki dokin sai aka kawo rakumi sai aka yi sai kuka haɗu da wani a can sai shi ya ce rakumi ne a wajen kai kuma sai ka ce a'a doki to sai gaddama ta tashi kai ka rantsi da Allah ka ce ka rantsi da Allah doki shi kuma ya ce raƙumi shi ko da aka dawo sai aka ga cewa a'a ai yanzu raƙumi ne a gurin ba doki ba to tun da kai sanda za ka wuce a abin da ka sani ne kai rantsuwa a kai shi ko da an zo an ga saɓanin abin da kai rantsuwa a kai shi Allah ba zai kama ka da abin da kai kake zaton haka bane ko ka sani daga baya sai aka tun haka ya bayyana wannan shine la yu'afikum Allahu billahi fi aymanikum wadan al-imam shafi'i yace yabru min al-mar'i min ghairi tasbihi wato abin da ke bayyana ga mutum ba tare da ya nufa haka ba kamar ka haɗu da mutum ina za ka ce ce wallahi da ke masallaci daga gida ka ce wallahi daga gida ne ina za ka ce wallahi zan je kasuwa ne wanda za ka ga irin wannan rantsuwan ta saba da bakunanmu ba ka tambayi mutum ba a abin da bai buƙatar ya rantse kuma ya rantse masa wannan shine la yu'aqibu kuma Allah Allah ba zai kama kuma ba billadu fi aymani fi'ilin akara da aka yi amfani da shi a nan gurin sai aka yi masa ƙari sai zamanto kaman babi ne na mufa'ala wanda aka ce yu'aqibu mu'akazatan al'aslu wannan fi'ilin ya dillo alal musharaka bai na sinini sai dai a nan gurin birnu akan ainihin wasu haka fi'ilin akaza da duk abin da ya zo na matarsa wanda yake da alaƙa da littafin Allah ya san fi'ili wajen 273 a cikin alƙur'ani a wajen malaman tafsiri wanda suke la'akari da bangaren abin da ya shafi alwudu wan nazari fi'ilin akaza yana zuwa da ma'ana kusan guda goma a Qur'ani ma'ana ta farko al yana zuwa da ma'anar al-qabul karban abu Allah ya faɗa cewa al-yawma domin yuqadu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru sayati ma'waakum an-nar hiya mawlaakum wa bi'sa al-masir da haka anan wajen al-aqdu ma'anarsa shine al Allah madaukakin sarki ba zai karba ba sannan wannan yasa Allah ya ce wa annabi kusmin amwalihim sadaqatan Allah yake tuqahiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim da ka kus anan da ma'anan alqabul tarbani da ka Allah madaukakin sarki ya fara cewa alam ya adamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwab kaga nan wadan wa ya'khudhu as-sadaqati ma'anarsa ne hawa wa yaqbalu sadaqat Allah shi yake karban sadaka din sannan al-aqzu a Qur'ani yana zuwa da ma'anar al-habsu tsare abu Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa dan uwan Annabi Yusuf sun ce qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira fa qus ahadana makana inna naraka min al-musib da ka al-aqzu anan da ma'anar al-habsu kamar yadda ya ce da ma'adallah ka an na da illa man waje da na mata ana inda hu inna idan da khasiru labarin sannan al'afu a ƙwar'ani yana zuwa da ma'anan al'azabu Allah ya ce wa ka zaɗi ka aku rabbika idan aka zalkura wa bani balima inna akhdahu alimun shari saboda haka wannan ne Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa haɓa ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا صادقين Allah sai ce fa kullun bi kowanne da ma'anan mun masa azaba saboda zunubin da ba haka bane kawai sannan al a ƙur'ani yana zuwa da ma'anan al-qatl Allah madaukakin sarki yace kaddaba qablahum nuhi wal ahzabu min ba'di wa amma kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu kowanne da aka turo musu manzo nan li shi shine dan su kama annabin su kai shi sannan yana zuwa da ma'anar al'asu a kama mutum a tsire shi a mai da shi fursunan yaki kamar yadda Allah ya ce fa idan salaka al-ashhurul hurum sai ce faqtulul mushrikeena haythu wajadtuhum sai ce wa khuzuhu sannan yana zuwa da ma'anar al-ibadatu ibada Allah ya ce wa igwa adana Musa arba'ina lailatan thumma tafastumu al-ijla da aka ba wai rikar ɗan maraki ba bauta wa dan marakin suka yi sannan yana zuwa da ma'anar al kuna abu Allah ya ce wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhakum as-sa'iqatu da aka nan gurin sai tsawa ta kona su shine da ma'anar al sannan yana zuwa da ma'anar al kama abu shine Allah ya ce wa id akhadha Allahu mithaqal utul kitaba sannan al a Qur'ani yana zuwa da malan al-istihlalu halatta Allah ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a sai ce ata'khuzunahu buhtanan wa isman mubina sai ce wa kaifa ta'khuzunahu hmm. nan al-akhdhu da ma'anan al-halal ka auri mace sai ka ji ba ka san ta za ku rabu Allah yake inkari cewa in kana so za ka musulmi wata mata da wata mata ka ɗauki tarin dukiya ka bata sai ce ka halatta wa kanka karɓan wani abu sai ta Allah yake wa kaifa ku. wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa aqadda minkum mithaqan ghaliza sannan yana zuwa da ma'anar al-insaf Allah ya ce walamma raja'a Musa ila qaumihi jadbana asiba قال بئس ما خلقتموني من بعدي سيت أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يضره إليه wannan ɗaya daga cikin ma'anonin al'abdu da aka wayannan ma'anonin guda goma da Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan wurin la yu'akhidukum Allah da ma'anan Allah ba zai kama ku bai muku azaba billahu fi aymanikum shine ma'anar da yake ɗauka wal mu'akhazatu mufa'ala min al-aqdi da ma'anan al-addi wal muhasaba yuqalu larabawa sukan ci akan ci asadahu bi tara'il addahu alayhi idan ya kididdiga masa abu ya kirge shi li yu'atibahu aw yu'atibahu dan yi masa azaba ko ya masa hukuma akan wannan abu Abu bin Zuhair yana cewa da ta kunni bi aqwalil wushati wa lam azlimu in kasarti al aqawil da aka sai ya zama tonan gurin al'afzu da aka yi amfani da shi ɗalibai na luga su kiyaye galibi idan aka ce katala ya kashe katala kuma musharaka ne wanda yake nuna cewa da wannan da wannan wannan ya kashe wannan kaman daraba da zaraba kaman kasama da kasama a ma'ana ta kusa wacce ta fi hararuwa a kwakwalen ɗalibai ne yana ba da musharaka bai na sini tsakanin ɓangarori guda to nan da Allah ya ce la yu kuma Allah aka amfani da fi'ilin da yake akan fa'ala yufa'ilu la yadullu ala al-musharaka hmm. wa innama yadullu mubalaga yana nuni ne akan mubalaga kamar wallazina na ala salatihim yuhafizuna mubalaga ne shine abinda aka yi amfani da shi a nan gurin to sai Allah madaukakin sarki ya ce to ba zai kama ku ba da aka sai zaman dufal mufa'ada kuna lil mubalagati fil akhd in laysa fi husul al fi'l min al Domin da kai da Allah a wannan bangaren ba tarayya ku kai da shi ba kai kana yi shi yana yi ballantana a ci ya musharaka a'a shi kadai ke yin azaba shi yasa ya faɗi cewa la yu'azzibu azabahu ahadan in ya tashi zai maka azaba wallahi ba wanda zai iya maka azabar da zai maka wannan yasa idan an tafi lahira don waɗanda suka shiga wuta ka gane azaba za a yi ta kwarai ita ma kanta mutuwa sai a kashe ta kai burin ka mutu babu mutuwa wannan in dan adam ne zai maka azaba a duniya akwai matakin da za a kai da ka mutu shikenan kuma bai da ikon ne ce to bari in dawo maka da rai in ci gaba da maka azaba amma Allah subhanahu wa ta'ala da yake shi kadai ke azabar da ba mai irin tashi sai ita ma kanta mutuwar ya kashe ta kai burin ta mutu ba za ka iya taɓa samun mutuwar ba ibnu abi wato sa'ud wanda ya rasu 922 a tafsirin sa da ya kawo ta la yu'aqidukum Allahu bil ladhi fi aymanikum sai ce allahu fil yamin as-saqiq alladhi la yata'allaqu bihi hukmun وهو عندنا أن يعرف على شيء يظن أنه كذلك وليس كما يظن سيكاوك وانا كتتي مغانا كمجاهد دوائي دوائي حزوها كتشي وانا بالله في أيمانك الباء حرف الجر ليس النباء السببية ذاك الله اسم مجرور بالباء في حرف جر من أيمان اسم مجرور بالفي وهو مضاف ثم مضاف إليه ذاك جار ومجرور yana da ta'alliki da yu'akhir fi aymanikum shi ma dabu mudur wa huwa mudaf da ka wannan suka ce allagaw masdar ne na laka idan kana kalaman faɗa, in yi magana zai tafi kuskure a ciki yuqalu akan ce laga yalbu lagawar kasa'a yan wato kasa'a akan ce laga yalga wato yana da fuska biyu akan ce laga yalgu da wawa, akan ce laga yalga da alifu sai dai saman sa'a ya sa'a sai dai suka ce lugar da alkur'ani ya amfani da ita shine wacce take da wawan ba wacce take da ainihin wato alifun din ba al-imam al-qadi muhammad bin abdullah bin abubakar ibn al-arabi al-mughafiri al-ishbili al-maliki wanda ya rasu jira 400 ko da ya zo sai kawo cikin tafsiri shi ya al-mas'alatul ula allago fi kalamil a maqsusun bi kulli kalamin idan an ce allago a yare na larabci ya keɓanci duk wata magana da ba ta da amfani ya ce wa ƙaryan tsariku alama da idun akan faɗe shi akan abin da ba zai cutar ba da ya kawo wannan ayar sai ya kawo wancan ayar ta suratul baqara Allah ya ce la yu'aqibukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'aqibukum bima kasabat qulubukum nan kuma walakin yu'aqibukum bima aqadtumul aymana to abadi a gidan balaga mai dalilin ne yasa Allah ya amfani da lafazin bima kasabat suratul baqara me dalilin da yasa Allah ya amfani da lafazin bima aqattumul aymana anan akwai dalili ba haka ne kawai sannan Allah ya ce wallazina la yashhaduna sura wa idza marru bil lagawi marru kirama da kuma wallazina hum lagawi لكم وإذا سمعوا أن اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نتقي الجاهلين لو قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولقوا فيه لعلكم تجلبون kaga nan a tada hayaniya wacce ba ta da amfani sannan haka yan aljanna Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan illa salam wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya da kuma la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama la yasma'una fiha lagwan wa la tisaba yatanaza'una fiha ka'asan la lagu fiha wa la ta'sima la tasma'u fiha lafiya wannan a cikin aljanna kenan to da ka fi aymanikum al shine al-lafiya allati la rantsuwar da za ta faru wanda shi ne rantsuwar ba haka yi nufi ba bal tajri ala lisanihi adatin min ghairi ta'qidin wala ta'qidin takan gudana a harshen mutane ba tare da kullawa ba ko ƙarfafawa wallagaw ma yajri fil kalam ala ghairi qasdin aqdin wala qasdin wa yutlaqu al-lagwi ala al-batil min al-kalam maganar da take ba ta da kyau akan fade ta da ma'anar lagau. wal aymanu jambu yamin wa huwa al-qasam shine rantsuwa wa asluhu min al asalin wannan kalmar ta al-ayman da jam'in sa yazo daga al-yumn me ma'anar al shine al-baraka albarka samma Allah ta'ala bi zalika li annaha kuka. Allah ya kira rantsuwa da yaminu ne saboda da ita ake amfani a tsare haƙoƙi yanzu maganar DNA ta fito yanzu ana ta hayaniya a kanta a mataki na duniya shin yanzu a matsayin mu na musulmi ya halatta yin amfani da DNA don a gane mutum ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba kaga an yi sabani tunda ana samun takaddur ko shin ya halatta yanzu ana rigima a ce yanzu a je a yi gwajin DNA don a gane wannan ɗan na mutum ne ko ba na shi ba ne ko ko mu asali a musulunci muna da hanyar da idan ana rigima dan a gane mutum dan shi ne ko ba dan ba ne akwai hanyar ko ba akwai yana saboda an samu taqaddum na zamani waccan hanyar da Allah ya daura mu akan ta sakin ta za a yi a samu wannan ko wannan din sakin ta za mu koma kan waccan eh saboda in kuka da yanzu, yan boko sun rudi din aka samu wata matsala sai a ce a je a yi ne ne mu kuma ba za mu taɓa karɓi wannan hanyar ba saboda misali da zandan kafin in fito karatun nan wata likita ta faɗa min cewa ana samun kisa sai a wajensu wajen gwaje-gwaje wani ya zo bai da HIV an yi gwaji an ce yana da HIV ɗaya kenan yanzu ɗaya daga cikin hikimar da ya sa shari'ar musulunci ta ce mace ce idda idan an sake ta kuma aka karkasa idda gida-gida aina daga cikin dalilin shine ba a so a ɗauki ɗan wani a kaima wani wannan yasa yau in ka saki mace da ciki babba sai ka tafi shi yanzu bayan la'asar bayan magariba da ta haihu ta gama inda ba shi bane ka'idar shari'a to yanzu an samu na'urori a zamananci da ana iya zuwa a auna mace a gani tana da ciki ko ba ta da ciki akwai na'urorin ko babu to yanzu za mu koma ne cewa yanzu idan an saki mace a je a asibiti a auna a gani in tana da ciki shi nan totin idda da jira ta haihu in ba ta da ciki in bincike na asibiti ya nuna ba ta da ciki ke aure ba sai ta idda zai yi me yasa ba za mu koma wani ta hanyar ta asibiti ba saboda masu aikin mutane ne suna yin kuskure tana iya akwai cikin ce babu kuma tana iya babu cikin ce akwai akwai amma wanda ya saukar da dokar ya alamu ma kana wa ma yakunu ya yakunu hmm. shi ya san yadda tsarin yake da haka an kira rantsuwa da alyamin ne saboda ana iya amfani da ita a tsare mutane lokacin da namiji yake tsarkin mata ko wasu dalilai suka bayyana shari'a ta a littafin ya zama fasila ba ga shi nan a suratul nur ba sai rantsuwa guda kaza yi rantsuwa guda kaza in an je na biyar ɗin ga abin da za ta faɗa ga abin da zai faɗa sai dai a jira kuma Allah ya hukunci to da wannan hanyar da mutane suke ɗaukowa irin wa'annan sababbi a ga cewa an samu taƙaddum ɗin da abin da Allah madaukakin sarki ya saukan na wahayi ba a buƙatar shi ba su san cewa ba ƙaramin kuskure suke yi ba mun sha faɗa mun ce dukkan wani ilimi da ka sani a doron ƙasa in ka cire wahayin da annabawa ke zuwa da shi inda wani ilimi ne da wani ɗan adam zai takama da shi a duniyance wallahi in ka ɗauko ilimin sai ka ga wannan ilimin akwai wata dabba a cikin shi ita ce malama ɗan adam kuma ka ɗauko duka yanzu ba kwa ganin yanzu a ƙasashen turai yanzu di yadda ɗan sanda ya kware da horo da sanin ya kamata da waye wajen kama wasu abubuwa sai an ɗauko kare kuma an mai training a airport karen da shi da ɗan sandan waki shiga gaba eh? sai fa abin da karen ya nuna cewa akwai matsala sannan ɗan sandan ya akwai wa akwai matsala wannan shi ne so di yadda za a samu taƙaddum na zamani akwai abubuwan da yadda Allah da annaba suka tsara su haka ake bar musu yadda suka yi tsari wanda yake ganin a an samu wani ci gaban da ya zo da ilimin da ya wuce na Allah da annabi ba ka ga wannan kuma ai sai a hankali to da shi ake tsara haƙoƙin mutane shi yasa al-yaminu daga al-yamnu ne albaraka akwai matakin da za a fi ba yadda za a iya tsara haƙoƙin mutane to sai dai a sa rantsuwa ta zama fasila tsakanin mai ta da wanda ake da ne sai a raba gaddan haka dan haƙƙi ya tabbata kuma za ka ga musulmi duk lalacewarsa yana da wuya a kai matakin da za a rantse da Qur'ani da ya rantsuwa da Qur'ani lokacin da ya san da gaskiya kuma za ka ga Allah bai taɓa wani lamuni ba ya iya ƙarfin hali ya ɗauki littafin Allah akan haƙƙin da ba na shi bai rantsuwa Allah ya kyale shi aka tafi lahira bai aje aya a shi ba a taɓa yi ba ba a taɓa yi ba to wannan shine dalilin da yasa aka ce mata al-yaminu ibnu ashur a littafin salat tafsiri at-tahrid wa at-tanwir yake faɗa cewa la aymanu jam'u yamin wal yaminu al-qasm wal halif wa huwa dhikr ismi Allah ta'ala shine ka ambaci sunan Allah aw ba'da sifatihi ko sashin sifofin Allah aw ba'da shu'unihi al-ulya ko sashin abin da ya shafi Allah madaukakin sarki aw sha'airihi ko wani sha'air na Allah yace fa qad kanat al-arab tahlifu billahi larabawa sukan yi rantsuwa da Allah wa bi rabbil ka'aba suke mun rantsi da ubangijin ka'aba wal qasmu indahum bi hurufin sukan yi rantsuwa a gurin da wasu haruffa min hurufil qasmi salasa akwai alwaw wal ba'u wat ta'u mutum ya ce wallahi tallahi billahi da sauran arfa wa rubbama zakaru lafzan halaftu wa qasamtu wani lokaci sai su amfani da wannan lafazin mutum ya ce a qasamtu ko a halaftu na rantsi da Allah da makamancin irin waɗannan Allah ta'ala ya matsa mana cewa ya amfani da lafazin wannan al'aimanu a nan gurin jam'insa amma da ma'ana mabambanta ya ce wala taj'alullaha ummatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas sami samii'un alim kaga nan gurin Allah ya ce wala a taj'alullaha ummatan li'aymanikum shine kakku ɗauki rantsuwa da Allah ku sa shi ya zamanto mani an alal khairi ya hana ku yin alfin alfini da haka Allah ya ce kada a yi haka sai kuma wannan ayat ta biyu da maka kawo da a la yu'akhidukum Allahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat kuma. sai wannan ita ce ta uku sannan akwai ainihin wato wannan ita ce ta uku da kuma idan halaktu wa fadu aymanakum da kuma wa likullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabuna والذين أقدت أيمانهم sannan na kuma wala ta kuno kallaci na kadar gazalaha min fadi kuwatin an kasan tattafi zuna aimanakum da wala tattafi a aimanakum da kadan bainakum fa tazilla qadam ba'da subutiha sannan kad farada Allahu lakum tahillata aimanakum wallahu mawlakum wa huwa al-alim hakim da kuma wa yaqulu amanu ahaula alladhina aqsamu billahi jahada da kuma cewa aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wa aqsamu billahi jahada aymanihim irin wannan ayman ayman Allah ya faɗe shi a cikin alkur'ani ya fi guri so talatin. wanda na talatin ne shi ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum to al ayman wani lokaci yakan zo da ma'anar rantsuwa kamar yadda ya zo a wani lokaci ya zo da ma'anar da bayi suka mallaka wani lokaci ya zo da ma'anan hannun dama shi yasa suka ce al-yaminu a ƙur'ani yana zuwa da ma'anan farko akwai al-udul ma'ruf alladhi tumasil ushma daba sananniya wacce take kishiyantar dama yanzu nan ba dama bane shine al-yaminu to kana iya ganin kuma al-ayman kishiyar dama shine hagu Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka ba shi littafin sa da hannun wa hannun dama fa yaqulu ha umqra'u kitabi inni banantu anni fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu bima hani'an bima aslaftum fil ayyam al khair wa amma man utiya kitabahu bi shimali kaga yamin shimal yamin kishiyar shimal kishiyar min kishiyarta wannan yasa Allah ya tambaye annabi Musa ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa me yake hannunka na dama wannan yasa Allah ya ce wa manzon Allah wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika kaga nan al-yaminu dama kishiyarsa shine Habu. sannan akwai al-yaminu da ma'anar al kamar kamar malakum kula tanfiqun faraga alaihim darban bil yamin sannan akwai al-yaminu ma'anan al-halif rantsuwa wanda shine muke magana a kan shi sannan akwai al-yaminu jam'in sa ayman da ma'anan alƙawari ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum nan alƙawari ake nufi sannan akwai addini al-aymanu da ma'anan addini ko yabi wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tuna an al-yamin sannan akwai al-abidu bayi والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما الذي في الذنوب راقي رزقهم على ما ملكت ايمانهم sannan akwai al-yaminu da ma'anan aljanna wa ashabul yamini ma ashabul yamin wannan yana zuwa daga ciki sannan wato akwai ta bangaren damu ko da ba hannun dama kamar wata hasabuhum aiqadan wa nuqallihum zata al-yamini wa zata al-shimali wannan yana ciki al-imam al ko kuma al-imam ibn al da ya zo sai yake cewa wannan akwai matsaloli a ciki akwai maganganu kamar haka na farko yace mai malamai suke nufi da da gauli yamini sai sun kawo magana su kawo na farko shi ne abin da fara kawo abin da zai faru a harshen ka ba tare da nufin rantsuwar ba na biyu ma ya halifu fihi ala da za ka yi zaton haka abin fi sai kai rantsuwa sabanin haka ya bayyana wannan ita ce maganin al'imamu malik wasu suka ce lagawul yamini ita ce rantsuwa da Allah da za ka yi a cikin fushi wani abu ya faru sai ka fusata ka rantsi da Allah wasu suka ce du'a ne ya sani a danar mummunan addu'a da ɗan adam da zai yi wa kansa ya shiga cikin la yu'aqikum Allahu bil fi imanikum kamar mutum ya ce in ban aikata kaza ba to kaza ya same ni sannan wasu suka ce alyaminul mukaffira rantsuwar da mai ita in yana iya yin kaffara sannan ko rantsuwa ta mantuwa ni ya shiga ciki abinda suka faɗa ke to a nan wajen akwai wata matsala shi rantsuwar da Allah ba zai kama ɗan adam a kanta ba ya fara kamar yadda bayani zai abin da ya kamata ka yi ka yi rantsuwa da Allah ka ce ba za ka yi ba ko kuma ga wani abu ka tashi wato baka tashi ne ka yi yi ba aka san haka abinda za ka yi kai rantsuwa da Allah ka ce ba za ka yi ba ko kuma ya kamata ka yi wani abu kai rantsuwa ka ce ba za ka yi ba ko kuma me ɗaya kishin hausan ta kwace eh? ko ba ya kamata abu ne za ka yi ya kamata kai kamar misali ba ya kamata yanzu zo tafsiri ba sai wani abu ya faru sai a bata mai sai rantsuwa da Allah in ce to wallahi ba zan zo tafsirin ba daga baya sai na ga cewa in zo in yi tafsiri shine mafi alkhairi ai kaga ina da dama in warware rantsuwar in zo in yi ne in zo in yi ko kuma abu ne ba shi da kyau in rantsi da Allah in ce na rantsi da Allah ce na aiwatar daga ba in ga bai kamata in yi abun ba to yana da damar in yi mai in warware in fasa yin abin in zo in yi kafara amma idan mutum ya rantsuwa da Allah akan karya da ganga wannan rantsuwa tana da kafara eh me yasa wannan rantsuwar abu ne ka san ƙarya ne kuma karanci da Allah a kan shi me yasa ba ta da kafara me yasa wannan take da kafara saboda to wancan ai wannan ma ina sani an bata min da ya kamata in zo ta cibi sai na ce na rantsi da Allah ba zan ba ta bane ko kuma a'a wani abu ya faru ka ce ta rantsi da Allah sai taimawa na kaza kuma abun ba mai kyau bane sai ka ga daga baya bai kamata ka yi ba sai ka ba ta kai ka fara ko ya kamata in yi sai na zo na yin sai ne ka fara amma wannan abu ne kana sana ƙarya ne kuma ka rantse da Allah watakila wajen rantsuwar ma duk da ake da rantsuwa ka ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa mutum ya rantse kuma yana sana ƙarya ne wannan rantsuwar idan mutum ya yi ta ita kafara na gyara tsakanin ɗan adam da bawa in an yi ta ko ba ta gyarawa eh to ka ga tsakanin malamai akwai silaf suna ganin duk wanda ya rantsuwa da Allah a kan karya girman laifin da ya yayi wallahi fara ba zai warware da ba sai laifin ba da muninta ina fata an fahimta ita laifin girman laifin da mutum yi a wajen Allah wannan kafara ba zai warware matsalar ba wallahi sai dai a koma a tuba saboda girman ta shi yasa za ku kamar yadda za mu kawo yawan rantsuwa da Allah musamman mutum da ya da Allah kan kai wannan sifa ce ta munafiki shi yasa za ka ga a ƙarshen ayar sai da Allah ya bi misali ki mana wa hafazu aymanakum hmm. to ku kiyaye rantsuwar da za ku dinki su ba abu bane mai sauki amma yanzu ku kalli yadda mutane aka ɗauki rantsuwa eh musamman sojojin baka mutum zai shigo wani ƙarya zai bi wani ba amma wajen ƙaryar sai ya yi ne eh al'imamu abu da kifari yana zaune ijiman na Allah ya ce salatar nau'in mutane guda uku la yukallimuhum Allah Allah ba zai magana da su ta mutunta wa ba da kiyama ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala kuma azabun alim sannan suna da azaba mai sai da ji annabi ya faɗa har su uku da ya ji manzo Allah ya faɗa su uku sai ya ce khabu wa khasiru man hum ya rasulullah hmm. sun tabi sun yi hasara suwa da annabi ya tashi zai lissafa sai ya ce akwai wanda yake siyar da kayan siyarwarsa da rantsuwa da Allah ta ƙarya. Dala a yan kasuwa akwai su kuma Eh? Akwai. To ka sani in kana ɗan kasuwa, aka zo aka tambaye ka akan abu kai rantsi da Allah akan ƙarya. Wallahi girman laifin da ka yafi ƙarfin ka mai kafara sai dai ka kuma. Wannan kuma sai ka je ka nemi sharuɗɗan da malamai suka kawo kusan guda tara zuwa goma na tuba. sai ka tuba ka hada da istighfari ka da aiki mai kyau in ya ga dama ya karba dan sai ya ga dama dan ba wanda ke sa Allah dole ko akwai da haka sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan la yu'akhidukum Allah billahu fi aymanikum walakin sayyidi yu'akhidukum Allah yana kama ku ne bima aqattumul aymana da abinda zuciyar ku ta kudirce rantsuwa a kai shi da haka nan gurin alwawu dinnan harfu asbin ne لكن حرف استدراك النيم مهمل لأنه لا ينسب الاسم ولا يرفع الخبر نقول لكن ɗaliban nahawu sun sani abin da ke biyo bayan ta ismu lakin da ne sannan akwai sabaru lakin na amma a nan tun da ba za ce wannan aikin ba shi sa aka ce mu'mal yu'aqidukum kamar wancan ne fi'ilun ne mudari'un marfu وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره وحكم ان الشين في محل نفس المقول به ب حرف جر النيم مبني على الكسر ما وتؤنس الموصول كو تضمنته مصدريه ام فهمت اي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الذي كما كنت abinda kuka kullu rantsuwa ainihin wato akai shi wannan al-ismul mawsul zai zamanto jimla ta aqattumul aymana fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi gaba daya wannan jimla ita ce silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab tamma dinnan abinda zuciya ta kudurce shi Allah zai kama dan adam a kan shi to sannan kuma bima aqattumul aymana aqada yu'aqidu taqidan wanda masdarinsa kenan to akwai kuma لا يعاقبكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يعاقبكم بما عاقبتم الايمان wannan al’imam shafi yana faɗa cikin shafibiya yana cewa safa wa ta kunin rafu hajjun hajjun shahuduhu wa aƙattun matafifin min sahabatin wula da aka sai zamanto aƙattun da ma'anan ta aƙattun wata halabta abinda kuka kulla rantsuwa da shi man dauki qira'a da take da alif walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana tunda ai dole sai an samu bangarori guda biyu da kai da wanda kuka yi rantsuwar kai da shi sai zaman to kamar alƙawari kenan sannan akwai qira'a na walakin yu'akhidukum bima aqadtum bil tasfifi ba tare da tashdidi irin wannan fiyan nan ba shine da ma'anan aujabtu abinda kuka wajabta wa kanku sannan in mun ɗauki wannan sai zamanto walakin wa akidukum bima aqattumul aymana sai zamanto wannan karfafawa tauhidi ne akan abin da kuka kulla rantsuwa kuka yi azma kuka wajabta wa kanku cewa ga abin da za a yi to an yi wannan to sai Allah ya faɗi hukunci cewa to in an samu wannan fa kafaratuhu yadda mutum zai yi kankare wannan shine ita'amu asharatu masakin zai ciyar da miskinai ainihin wato guda goma da haka babu din da ta zo a cikin rabita ta li jawabi shart muqaddar ko fa'un al-kusihiyya kafaratu mubtada da ko mudafu ha mudafu ilayhi ita'amu khabar mubtada wa huwa mudafun asharati mudafun ilayhi masakin shi ma mudafun ilayhi saboda ya zo a siga ta munta aljumu da aka sai ya zaman to Allah ya faɗa a cikin ya ce fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah a baya da haka za mu tarar cewa ya hukumu bihi da wa adlin minkum hada yambali bil ka'aba ta au kafaratu ta'am har zuwa ƙarshe to da haka sai ya zaman to wannan fa kafaratuhu it'am asharat masaki? sai ya zaman to jumla ka kafaratuhu jawabu shartun muqaddar ai in halastu in kuka yi rantsuwa to kafara shine ga yadda za a yi a warware yadda za a warware shine ita'amu asharatu masakin shi yadda miskinai guda goma yadda za a yi kenan wanda ita'am a nan gurin shi aka amfani da masdar sana aka kawo rufa dan ya nuna cewa ciyar wajibi domin fi'ili ne sulasi mazidun daga ata'ama yadda imu masdaransa shine al-ita'am Allah ya faɗa a munasabobi da dama wajen ciyarwa ya ce fa mallam ya fa siyamu shahari ne mutata ka aini maganar sahari ko min qabla an yatamasa sai ce fa mallam ya fa bi'a fa ita'amu sittina miskin kare ciyar da miskin sittin aw ita'amu fi yawmin fi masdaba yatiman za maqaraba aw miskinan za masaraba an fahimta yi kunan gurin sai Allah ya ce wanda bai samu ba to ya ciyar da wato farko matakin farko ciyar da miskini guda goma sannan kuma ciyar da miskinin nan guda goma min ausati malamai sai suka kara wa juna ilimi ausat dinnan shin ana nufin tsakiya ne ko ko ausat isa mutabdil ne ana nufin abinci mafi tsada wasu suka ce ausat dinnan nan tsaka tsakiya ake nufi saboda dalilai da yawa Allah madaukakin sarki ya ce wa kadalika ja'alnakum ummatan wasana sun ce har wa yau tsakatsakiya ita shine abin da yafi sannan Allah da ya ce hafizu ala salawati was salatil mai kaga nan gurin ba sallah ta tsakiya ba sallar da tafi kamar yadda Allah ya ce ƙala a wasatuhu ta gaba na tsakiyar cikinsa ba babban cikinsu ya ce alam a kullahu laula ta sabbihu wannan ya sa wasu malamai suka ce da Allah ya ce min ausar ba tsaka tsakiyar abinci za a ciyar ba tun da ai horo za a yi maka mafi tsadar abinci haka ibn zan yi faɗa a cikin zalin in kai rantsuwa za ka ciyar da miskinai guda goma to sai a tafi restoran abinci da mai da nama yanzu nan su ja filet goma a dako kakilin su a buga in ka ga kudin da suka dafu wanda kana da za ka yi rantsuwa ga wanda zai haɗu. Ƙasar aka ce maka abu yana da alaƙa da kuɗi, to mutane na kewa. A, baka ga da aka ce in aka zo sallar jana'iza ba, duk wanda ya kuskure in yi ruku ya tafi kira. Dala ka taɓa ganin a sallar jana'iza wani saboda ya zo da damuwa. Ni da wala ban taɓa gani. Yaman ya yi kabbara za a yi sallar jana'iza shi ma ya manta ya taɓa duk aka ce in dai mutum ya manta yi to shi ma ba zai fi gawa to ga mutane sun kiyaye ba a cika yadda a tafi ba to da aka ce suka ce min ausati ba tsaka tsakiya ba abinci mafi tsada za a nemo a bayar saboda punishment za a yi maka ka kiyaye nan gaba in za ka yi rantsuwa ka tuna shi yasa sai aka fara kawo na farko itsa to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da musulunci ya bi wajen a wa mutane matsala a kula da su wajen ciyar da su ka duba ka gani abu kai ma Allah ba daidai ba amma hanyar da zaka ba ka gyara sai sanya matakin farko min awsati ma tuqimuna ahli abincin da kake ciyar da iyalanka kuma dauki mafi tsadan ko da katakiyar da shi yi da shi za ka yi amfani don a taimaki bayan Allah shi yasa wallahi bayan imaninka da Allah da ibadar da za babu wani abu da zaka ka yi a doron ƙasa ya taimake ka irin Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka samu wanda ka kara shi a rayuwa kana taimakon shi babu na sha faɗa ina cewa da masu kuɗi da masu mulki da masu ilimi duk sai sun fahimci jarrabawa ce wanda duk yake da kuɗi bai gane cewa tsarin shi Allah ya bai ɗauki kuɗin ya ba shi don ya jarraba shi ko yana da aiki shi sa kaga Allah sai ce aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzon Allah sannan wa fi ku ciyar mimma ja'alakum mustaqlifina fihi da abinda muka sanya ku khalifanci a kanta. kullum masu wadata ina faɗa musu ka yadda da rufin asirin Allah ya baka wani ya zo ka bashi baina yato wa ha in Allah ya ga dama sai karfi abin da hannunsa ko sannan wallahi gobe jibi ya sa maka bukata kai ma sai ka ta gurin wani wannan wa ma zalika ala Allah bi aji wannan ya fi komai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ciyar wannan yana da muhimmanci musamman a watan nan da muka shigo na Ramadana kakka damu da alwu'udul kadiba alƙawura na ƙarya da shedan yake kullum maganar 'yan uwanka da ke gefe da abokai da waye da waye ɗauki masu kuɗi a cikin garin Jos duk wanda Allah ya arziki. in da ka ɗauke su za ka samu kaso casa'in cikin ɗari ba dukiyar aka bar musu suke arziki ba Allah ne kawai ga dama ya musu to in ko shi ke ganin dama yi aikin ne ke nashi ne kakka ji ci gaba da yi shi ya san yadda zai yi amma wallahi in ba haka ba in dan wai matar ka ce kake ganin ita ce matsala ko ɗanka wallahi wani dan naka ma yana ganin cewa ba zai ji daɗi a duniya ba sai lokacin da ba ka in ka tara kuɗi kana kwanci in lafiya ne ba ka da shi wallahi daga lokacin yana ganin da ka mutu fa gafa irin motar da ya kamace shi abin da yake faruwa kenan ko faruwa ko kun san yana cikin hikimar da ya sa shari'ar musulunci ta ce dan a tsare ta kai mai dukiyar idan wani wanda zai gaji ka ya zo ya kashe ka shi ba zai gaji dukiyar ba da ba dan an yi wannan ba da waɗanda za su dinga kashe iyayensu don dukiyarsu mallahu bihi mali Allah kaɗai ya san wannan to tun da Allah idan an ɗauki ajiya an ba shi ajiyar ba za ta taɓa tozarta ba ɗauki kayan ka ba Allah ajiya tura su gaba za ka je ka same su inda kayan ba zai cutar ka ba amma Allah in dai wa'annan al'udul kaziba in kabiwa ga akwai matsala saboda haka ƴan uwa tunda muna cikin watan Ramadan wanda duk Allah madaukakin sarki ya ara musu dama karkace sai ya ishe ka babu ranar da ɗabi'ar ɗan adam za ka ce sai ka samu komai ya ishe ka manzo Allah ya ce lauka da libun adamu wadiyan dan adam in yana da rami ɗaya na kuɗi to zai so a ce ya samu rami biyu yanzu wanda bai taɓa samun miliyan goma ba zai ga cewa inda Allah zai ba shi miliyan goma yanzu kai shi ma shi kenan ya yi illa ƙilan salaman salam amma wallahi ta zaran miliyan goma ta shigo to buri zai ƙaru zai ga cewa kai yanzu ina ma wata miliyan goma ta sake shigowa ya zama ashirin da wata miliyan goma ta sake shigowa ya zama ashirin to yanzu yana buƙata arba'in kuma shi yasa manzo Allah ya ce walam yamla afahu ba abin da zai cika wa dan adam musu in ba kasa ba so dan Allah muna kira zuwa ga mutane da masu arziki kowa da ya san yanayin da kasa take ci, da halin da take ciki ba sai an yi magana ba mu da muke rayuwa unguwannin da talakawa suke muke mu'amala da su mun san yanayi da nauyi da girma na bukatun da al'umma take da shi da haka ko mutum ɗaya kake da damar a taimaka masa a wannan watan don Allah duk wanda yake da halin da zai taimaki wani don Allah a dinga taimaka mu bayan Allah masu kuɗi a ji tsoron Allah a fito da kuɗi Allah cewa wa atu min malillahi alladhi ataku hmm. ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku ba ta ku bace akwai mai a fito da ita a baya da haka Allah madaukakin sarki ya ba da ikon fitowa a taimaki bayan Allah a wannan wata da dukiyar da ake da ita ba dai a zuwa da kuɗi kan kabari wannan ita ce maganar gaskiya ana nuna mana lokaci yayi yau ita ce rana ta farko abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bihasu tajri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh